Gwamna Matawalle ya jajinta wa yankunan da 'yan bindiga suka kai hari a kwanan nan a jihar Zamfara. Shugaban Majalisar Dokoki na jihar Zamfara ya buƙaci ma'aikatan majalisar da su kasance masu sadaukar da kai ga ayyukansu. Rundunar mayakan sojin sama ta ƙasar nan ta yaye jami'an ta 676 a fagen kasuwanci da masana'antu kuwa. ƙungiyar Sarab ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta bayar da bayanai akan yadda za ta raba naira biliyan 729 ga 'yan Najeriya marasa ƙarfi. A labarun ƙasashen ƙetare ƙasar Rasha ta zargi ƙasar Amurka da yin katsalandan bayan ta cafke masu bore 3,500 a ƙasar. A labarun wasanni kuwa. Dan wasan ƙwallon ƙafa mai tsaron raga na Bayern Munich ya kafa sabon tarihi a gasar Bundesliga. Jama'a barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na labarin SVTV na wannan lokaci tare da ni Rahama Ibrahim Dosara yanzu kuma ga cikakkun labaran da ma wasunsu. A kokarin da gwamnan ke yi na ganin an samar da tsaro a jihar Zamfara, gwamnan jihar Bello Muhammad Matawallan Maradun ya ziyarci kananan hukumomin Maradun Maru da kuma ƙauren Namuda. Gwamnan wanda ya ziyarci garin Ashalahiya da ke ma ta karamar hukumar mulkin Maru da Jambako ta cikin ƙaramar hukumar mulki ta Maradun da ta ƙauren Namuda domin nuna alhininsa tare da jajintawa ga al'ummar kananan hukumomin. dangane da hare-haren da aka kai wa al'ummar waɗannan yankuna kwanan nan da kuma harin kwantar bauna da aka kai ma tawagar mai martaba sarkin kyawun ƙauren a akan hanyarsa ta dawowa tsakanin Zariya zuwa funtuwa ya nuna damuwarsa matuƙa dangane da aukuwar lamarin ya ƙara da cewar gwamnan ya ƙara da cewa gwamnatinsa na ƙoƙarin ganin ta kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ta addabi jihar baki ɗaya nura ibrahim dosara na ɗauke da rahoton Gwamnan wanda ya ziyarci garin asha lahiya da ke yankin Kanoma ya bayyana cewa za a yi kokarin ganin an mayar da dukkan 'yan gudun hijirar mahallansu na asali da ke killace a wata makarantar firamare da ke garin tare kuma da haɗa su da jami'an tsaro zuwa garuruwansu na asali har sai an tabbata tsaro ya inganta haɗi kuma da ba su gudunmuwar kuɗi da abinci domin rage damuwar da suke tattare da ita. Za a shirya za a zo da jami'an tsaro za su raka ku garuruwan ku kuma za su zamna wannan gara har sai da kun ka samu zaman lafiya amin da muna godiya saboda haka ina jajanta muku waɗanda mai riga mu gidan gaskiya Allah ya kansu da rahama amin ku kuma da Allah Allah ya tsara rayuwarku amin tsara rayuwar mu gaba ki amin kuma Allah shi isa muku Gwamna Matawalle ya sha alwashin samar da yawan jami'an tsaro a yankunan da lamarin ya faru da ma jiha baki ɗayanta. Ba za mu tura ido ba a ce kuna zamna gina gidajen a ce an hana ku da magana ba zai yi wallahi. Saboda haka gwamnati za ta ɗauki kowane mataki domin a tabbatar da kun zamna da zamna ruwanku. Wannan shi ne zan zo in yi muku wannan bayani kuma in jajanta muku kuma in ga halin da kuka ciki kuma gwamnati ta ɗauki halin da za ta taimake ku. A lokacin da sarakunan ke mai da jawabi sun gode ma gwamna akan ziyarar jajantawa da ya kawo ma al'ummomin yankunan na nuna alhini kan waɗannan hare-hare da 'yan bindigar suka kai. Gashi yau Allah ya kawo ka a garin Kano ma domin jajanta ma waɗannan al'umma bisa ga abin da ya faru gare su. wannan ya nuna mai tausai kake mai jinkai kake mai taimaka ma al'umma kake muna godiya allah ya saka maka da alkhairi muna godiya game da karkai muna jaje bisa kamun da faru na waɗannan bayan allah na rasa rayukansu kan wannan wuri ko a kan wannan gari lokacin da aka yi faɗa tsakanin mutanen gari da waɗanda kawo farmaki a wannan gari a madaraja gwamna muna godiya da barin duk wani abin da kake yi ka samu shi na wannan gari don ka yi ta'aziyya da mahaifina kuma ka nema mun haɗin kan jama'a saboda in ce wa daga inda mahaifina ya tsaya kuma ka jajanta muna akan ibtila'in abin da ya same mu babu abin da za mu ce jama'a kaura kansu da masarauta gaba ɗaya muna maka godiya da wannan karamci da kai muna Allah kuma ya saka da alheri an kuma gudanar da addu'o'i a wuraren da gwamnan ya ziyarta domin samun dawwamamman zaman lafiya mai dorewa a jihar ta Zamfara haka zalika gwamnan ya sha alwashin ci gaba da shirin yin sulhu da duk wani dan bindiga da ya amannar cewa zai ajiye makamansa a ƙarƙashin shirin yin sulhu da gwamnatin sake ƙoƙarin yi da 'yan bindigar ya kuma ƙara yin kira ga mazauna yankunan da su zauna lafiya da fulani a yankunansu su kuma ƙaurace ma bibiyar 'yan bindiga a matsayinsu na 'yan sa kai da ke yankunan ya ce su dai tsaya cikin shirin ko ta kwana a garuruwansu idan an kawo musu hari kafin isowar jami'an tsaro to su fito su kare kawunansu ya buƙaci sarakunan gargajiya a jihar da ba su zaune lafiya da al'ummomin da suke jagoranta da su tabbata sun zauna lafiya domin ganin an tabbatar da tsaro wajen kare rayuwa da dukiyoyin al'umma haka kuma suna iya gabatar da rahoto ga jami'an tsaro mafi kusa da su gwamnan ya ba da tallafin kuɗi take yanke ga mutanen da lamarin ya shafa a garuruwan kanoma jan baƙo. haɗi kuma da mutanen nan guda takwas da suka rasa rayukansu a wani harin kwanton ɓauna da aka kai ma sarkin kiyawan ƙauren na moda alhaji sunusi muhammad asha matawalle ya ba da tabbacin cewa gwamnatinsa ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ganin ta kare rayuka da dukiyoyin al'ummar jihar zamfara matawalle ya ba da tabbacin cewa gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin ta kare rayuwa da dukiyoyin al'ummar jihar ta zamfara haka kuma dukkan masu ruwa da tsaki da suka hada da sarakunan gargajiya jami'an tsaro malaman addini sun amince da a ci gaba da shirin yin sulhu da 'yan ta'adda A jawabin mai martaba sarkin kayan Maradun Alhaji Muhammad Garba Tambari ya ce da shi da al'ummarsa sun goyi bayan a ci gaba da yin sulhu da 'yan bindiga da gwamnatin gwamna Bello Matawalle. Mai martaba ba na gammaru Alhaji Abubakar Gado mai gari wanda ya tabbatar da yawan adadin mutanen da aka hallaka a yankin nasa ya ce sun kai kimanin mutane biyar a yayin wannan harin. Ya kuma yi kira da a kawo ma yankin ɗauki na gaggawa. Garuruwan da lamarin ya shafa sun haɗa da Asha Lafiya, Dutsen Gari, rayau dalli mahuta da ƙauyen munkuru duk a yankin kano ma da ke masarautar maru nura ibrahim dosara labaran sbtv samar da waɗannan ofisoshi ya biyo bayan wata ziyarar jajintawa da gwamna bello matawalle ya kai wa al'ummar garin kano ma da ke ƙaramar hukumar mulkin maru da kuma jan bako da ke ƙaramar hukumar mulkin Maradun akan hare-haren da 'yan bindiga suka kai musu a ranar asabar da ta gabata haka zalika ya sha alwashin mayar da 'yan gudun hijira muhallin su na asali tare da samar musu jami'an tsaro da za su ba su kulawa ta musamman har sai tsaro ya inganta a yankunan a cewar kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara cp abutu yaro sun samar da waɗannan ofisoshin biyu a garin kano ma da jan bako tare da tura wadatattun jami'ansu domin gudanar da aiki da 'yan sanda da al'umma wajen ganin an ba da kariya ga al'ummomin yankunan dangane da matsalar rashin tsaro. Gwamna Bello Matawallin Maradun ya kai ziyarar gani da ido a kan ayyukan tituna da ke garin gusa babban birnin jihar. Gwamnan wanda ya ziyarci titunan tashar Magami, Erdansi, Fira da Kwaɗi, Cocin Kwano da kuma titin unguwar Yarima. Ya nuna farin cikinsa akan yadda aikin da ingancinsa ke tafiya. Gwamna Matawal ya umarci kamfanin da ke tafiyar da aikin na NBHH a garin Gusau da ya tabbatar da ya gama aikin nan da watanni uku masu zuwa. Ya kara da cewa al'ummar jihar su tabbatar da sun guji aiki da wuraren magudanar ruwa saboda kauce ma barnar da za ta faru a lokacin damina. Ina kira ga al'umma na su guji shirye inda ruwa ke malaruwa domin shi ke sa ana samun asara ta rayuka. na umarci shi kwamishina ya ce ya zama da shugaban ma'aikata masu kula da gina tsare-tsare da jiha amma a tabbatar da duk wanda zai gini sai ya samu izini daga gwamnati a ke shawara da haka ana kira ga Allah da ke nuna da su ci gaba da wannan aiki muhimma da suke yi kafin damina a tabbatar da alƙalin aiki da yana tabbatar da Allah da kafin damina ta zo wannan titi za mu zo mu da shi haka kuma a lokacin wannan ziyarar kwamishinan sufuri da ayyuka na jihar ibrahim mayana ya jaddada ma gwamnan cewa ayyukan na cikin garin gusau sun yi nisa wasu ma nan da watan fabrairu za a gama su a wani labari shugaban majalisar dokoki na jihar zamfara alhaji nasiru ma'azu magarya ya buƙaci ma'aikatan majalisar da su kasance masu daukar da kawunansu a yayin gudanar da aikinsu domin ganin sun sauke nauyin da Allah ya ɗora musu a lokacin da suke kan bakin aikin nasu. Shugaban ya ce majalisar ba za ta lamunta da rashin bin doka da oda ba. Alhaji Magarya ya yi wannan kira ne a ranar Juma'a a garin Gusau a lokacin da ƙungiyar 'yan majalisu rashin jihar ta bada lambar karramawa ga shugaban. Shugaban ya jinjina wa kungiyar akan karramawar da ta yi mishi da kuma nuna rashin ɗaukar ɓangaranci a majalisar dokokin a tsakanin shugabannin da kuma sauran ma'aikatan majalisar ya ce wannan ba karamin ci gaba ne ba yana mai cewar irin sakamakon da ma'aikata ke bukata a yanzu a majalisar kenan ba kamar a lokutan baya ba ya kuma yi kira ga ma'aikatan da su sadaukar da rayuwarsu wajen ganin sun gudanar da aikinsu kamar yadda Allah ya dora musu a matsayinsu na shugabannin al'umma kuma majalisar ba za ta lamunci rashin zuwa ofis a kan lokaci ba. ya ba da tabbacin ci gaba da ba takwarorin nasa goyon baya haka zalika shugaban ya karbi bakuncin sabon shugaban hukumar kiyaye aukuwar haɗurra ta ƙasa alhaji idris fika a lokacin da ya kai masa ziyara a ofishinsa da ke gusau babban birnin jihar zamfara Hukumar gudanarwa ta Jami'ar Gwamnatin Tarayya ta Gusau ta ba ɗalibai sati ɗaya da su tabbatar da sun kammala rajistar kwasa-kwasansu daga ranar 25 ga watan Janairun shekarar 2021 zuwa 1 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Ta ƙara da cewa ɗalibai yan aji biyu zuwa aji hudu su shiga shafin yanar gizo na makarantar su yi rajistar kwasa-kwasansu na wannan zangon karatun. su kuma ɗalibai 'yan aji ɗaya su je sashen ajiya da tattara bayanai na makaranta domin a yi musu rijistar kwasa-kwasansu. Hukumar ta ƙara da cewa yin wannan rijistar na da mahimmanci matuƙa domin duk ɗalibin da bai kammala rijistar ba ba za a bashi katin shiga jarabawa ba ba kuma za a bari ya zana jarabawar ba. Haka kuma duk wanda zai yi ƙari ko ragin kwas ya tabbatar da yayi a cikin wannan satin kafin a rufe shafin yanar gizo na makarantar. Ma'aikatar kula da walwala da jinƙan jama'a ta jihar Zamfara a ranar Lahadin da ta gabata ta ba da tallafi ga dukkan waɗanda ibtila'in gobara ya afka ma a kwalejin horar da malamai ta jihar. Idan za a iya tuna gobarar ta faru ne a watan Disamba na shekarar 2020 da ta gabata a ɗakin kwanan ɗalibai na mata a kwalejin. a lokacin ba da tallafin ga waɗanda abin ya shafa a ranar lahadin da ta gabata mai bawa gwamnan jihar shawara a ma'aikatar hajiya fa'iƙa ahmad ta ce tallafin ya ƙunshi kayan abinci da waɗanda ba kayan abinci ba dukkan ɗaliban da abin ya shafa za su karɓi buhun shinkafa mai kilo goma sai kuma katon ɗin indomi guda biyu katifa tabarma bokiti kwanukan cin abinci gidan sauro omo da sabulu a lokacin da yake jawabin godiya ga ma'aikatar mai ba a gwamna shawara akan ilimin manyan makarantu alhaji abdullahi gurbin bore ya ce ɗalibai su kiyayi faruwar hakan a nasa jawabin shugaban kwalejin dr ibrahim abdullahi ya yi godiya ga gwamnan akan tallafin da ya samar wa ɗalibai tamanin da biyar da abin ya shafa A wani labari shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aminta da naɗin Alhaji Balarabe Shehu Kakale dan majalisa mai wakiltar kananan hukumomin Bodinga dangi shuni da kuma Tirita a matsayin wanda zai jagoranci kamitin shirin ciyar da 'yan makaranta. Bayanan hakan na kunshe ne a cikin wata takarda da ke dauke da sa hannun sakataren dindindin a ma'aikatar kula da walwala da jinkan al'umma ta ƙasa Bashir Nura Alkali. Kwamitin zai yi duba ne tare da bunƙasa hanyar koyarwa da ciyar da yara 'yan makaranta da suka hada da makarantun boko da na allo domin tabbatar da an inganta sha'anin ilimi da gwamnatin tarayya ke yi a faɗin ƙasar nan. Ana sa ran shugaba Buhari ya ƙaddamar da kwamitin a ranar Talata 26 ga watan Janairun wannan shekara da muke ciki a fadar gwamnatin ƙasar da ke babban birnin tarayya Abuja. Duk a labaran namu na yau rundunar mayakan sojin sama ta ƙasar nan ta yaye jami'anta 676 a yunkurin da take yi na kawar da hare-haren 'yan bindiga. Shugaban rundunar sojin mayakan sama Air Marshal Abubakar Sadiq ne ya bayyana haka a cibiyar horas da sojin sama da ke jihar Kaduna a ranar Asabar ɗin da ta gabata. ya ce rundunar za ta ci gaba da ɗauka da kuma yaye jami'an domin ƙara taimakawa wajen ganin an kawar da 'yan ta'adda a duk faɗin ƙasar nan rahotanni sun bayyana cewa jami'ai 676 da aka yaye sun hada da babban shugaban da ke kula da yanayin tukin jirgin sama da kuma mataimakinsa da jami'in da ke ba da kariya a fagen daga da kuma muhallin da sojin ke zama hadi da jami'ai matuƙa jirgin sama maza da mata Air Marshal Abubakar ya ba da tabbacin cewa rundunar za ta ci gaba da ba da dukkan gudunmuwa wajen kare rayuwa da dukiyoyin al'ummar ƙasar nan. makasudin ba jami'an sojin saman wannan horo domin a ci gaba da gudanar da ayyukan sintiri da rundunar sojin mayakan sama a duk faɗin ƙasar nan Shugabannin jam'iyyar APC sun ɗage yin rajistar zama ɗan jam'iyya da za a gudanar a ranar Litinin ɗin nan a dukkanin faɗin ƙasar nan. Sanarwar ta fito ne daga bakin sakatare na riƙon ƙwarya na jam'iyyar ta ƙasa, Sanata June Akpanu, a ranar asabar din da ta gabata a babban birnin tarayya abuja shugaban jam'iyyar na riƙon ƙwarya ya ba mu dukkan mambobin jam'iyyar haƙuri akan ɗage wannan rajistar wadda za ta gudana a ranar litinin 25 ga watan janairun shekarar 2021 da muke ciki kuma shugaban ya ce ba a sa lokacin yin rajistar ba ya kuma yi fatan alkhairi ga mambobin jam'iyyar haɗi da masu ruwa da tsaki da masu yi ma jam'iyyar fatan alkhairi da haɗa hannu domin ganin an kai ga abin da ake bukata. kimanin mutane 250 ne kungiyar buni gubana foundation ta raba ma tallafin kuɗi domin gudanar da matsakaicin sana'o'i a jihar yobe an bayar da tallafin naira 5,000 zuwa 10,000 ga 'yan kasuwar domin bunƙasa sana'o'insu waɗanda suka amfana da tallafin sun nuna godiyarsu da samun wannan tallafin inda suka ce za su yi amfani da wannan tallafi ta hanyar da ya dace alhaji ciro mabuba masho wanda ya kaddamar zaraban ba da tallafin ya buƙace su da su yi amfani ta hanyar da ya dace wasu masu sana'ar yin kose da awara da suka dace da wannan tallafi sun yi ƙarin haske ina ciki daga wanda suka samu wannan tallafi mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode wa gwamnan mu mun gode wa dibuti ubangiji Allah gaskiya na ji daɗi zan ƙara jari na gode su ma'ana su bangaren mai sana'ar fawa da wani mai sai da kifi sun ce wannan sana'a babu shakka za su ƙara bunƙasa ta masu sana'a kamar masu kifi da su wanda suke a kan tire da abunan wannan tallafi ne na cin gaba sosai kuma mun ji daɗi kwarai kaga da yaro zai karbi kifi na dubu biyar dubu hudu dubu uku ya je talle kaga yanzu ya samu kafa don wanda ya ɗauki naira dubu biyar ya baka ya ɗauki naira dubu goma ya baka to ka zauna da shirin idan ana raye da ɗauki miliyan ɗaya ya baka honorable chiroma bo mashiwo shine wanda ya, ya kaddamar da wannan tallafi ya ja hankulan waɗanda suka samu wannan tallafi da su yi ƙoƙarin saka yin amfani da shi ta hanyar da ya dace. Ranar da aka kawo kudade domin a taimaka wa masu ƙananan sana'a. Wannan kudade da aka bayar mun sani ba isa zai yi ba zai tallafa ne a masu sana'a. Don mutum yana sana'a ya samu ƙari sana'arsa zai bungasa in ya bungasa kuma a ƙarƙashinsa shi ma zai ɗauki wani ko wasu a karkashin wannan sana'ar su masu amfani wannan. Daga ƙarshe Hajiya Hawa ba kwamishiniyar mata ta jihar Yobe ta ce babu shakka ta yaba wa mata don ta san su da tanadi da ajiya da kuma kokarin yin sana'o'i a kowane lokaci. Wannan tallafi da za a ba mata na ji na biyar ne amma wallahi ina gaya muku al'umma da suka taru a nan wannan dubu mai rahoto Ado Yaro Gashuwa daga Damaturu jihar Yobe. Wata kungiya mai zaman kanta da ba ta gwamnati ba a jihar Kano ta ba da horon sana'o'in hannu a bangarori daban-daban ga marayu 36. Ta kuma yaye su domin kowanne daga cikinsu ya dogara da kansa. Daga cikin abubuwan da aka horar da su sun hada da yadda ake yin kwalliya da aikin kafinta da ɗinki da dai sauransu. An ba su wannan horo ne domin rage zauna gari banza a cikin al'umma. Shugabar kungiyar Hajiya Fatima ta buƙace su da su yi aiki da abubuwan da suka koya a lokacin ba da horon domin kawo ci gaba ga al'umma. Ƙungiyar tallafawa yaran da aka ci zarafinsu marayu da marasa galihu ta kwashe kimanin watanni tara tana koyar da marayun sana'o'in da za su dogara da kansu da suka haɗar da ɗinki, kwalliya, ɗaukar hoto da kuma sana'ar kafinta. da take jawabi kan yadda shirin ya gudana shugabar kungiyar barista sadiya adamu aliyu ta ce za a rabawa marayun su kimanin 35 tallafin da suka haɗar da akwatin kayan kwalliya kekunan ɗinki zarto guduma da sauransu sannan ta yi jan hankali ga marayun da su kasance masu kulawa da abubuwan da aka raba musu kuma ina jan hankalinsu da su amfani da wannan dama da suka samu na su ma tallafa ma wanda bai kai su ba ko kuma wanda suke gani yana da rauni ta hanyar wannan sana'ar tasu. A nasa jawabin ɗaya daga cikin waɗanda ke taimakawa ƙungiyar Alhaji Umar Sani Marshall ya tabbatar da ci gaba da bayar da gudunmuwarsa ga ƙungiyar. To alhamdulillah ko lokacin da muke ba da gudunmawa ba mu taɓa tambaya man bibiyi me ake yi da irin tallafin da muke barwa ba. to alhamdulillah yau mun zo mun gani kuma insha Allah idan Allah ba mu iko za mu rabanya abin da muke yi wasu daga cikin marayun da suka amfana da tallafin sun bayyana farin cikin su kamar haka zama haka mutum ya zauna a layi rashin sana'a shi yake kawo mana illar shaye-shaye da haka sare-sare na daba amma inda a ce muna da irin waɗannan ƙungiyoyi da yawa a garin nan da yawa irin wannan abubuwan ba su faru da yawa ba gaskiya gaskiya na ji daɗi don farin ciki da nake ciki gaskiya ba zan iya misalta shi a ƙarshe an rabawa marayun shahadar kammala ɗaukan horon shugaban kamfanin united project consultancy and media services limited wanda kuma shine mamallakin gidan talabijin na standard voice da kuma rediyo da standard voice newspaper da standard voice newspaper online da kuma Standard Voice Magazine Alhaji Ibrahim Dosara, kakakin Maradun ya nuna alhininsa na rashin babban limamin masallacin Juma'a na ɗaya na Dosara, wanda ya rasu a gidansa da ke Dosara a ranar Lahadin da ta gabata. Mamacin ya rasu ne bayan wata rashin lafiya ta kankanin lokaci. Liman Alhaji Rabi'u ya kasance a matsayin uba da kuma malami a gurin kakakin Maradun. Alhaji Rabi'u ya rasu yana da shekaru 98 a duniya. kuma shine malami na farko da ya fara koyar da harshen larabci a makarantar firamare ta garin dosara daga cikin ɗalibansa akwai alhaji ibrahim dosara kakakin maradun sai kuma honorable faruk musa dosara da kuma hakimin dosara alhaji yusha'u malam salisu ya kuma roƙi allah ubangiji wata ala da ya ji kansa da rahama ya kuma sa aljanna ce makomarsa yanzu kuma za mu leƙa shafukanmu na sada zumunta kafin kamuku labarin kasuwanci da masana'antu Ƙungiyar da ke kula da yadda ake kashe kuɗaɗe wato sarab ta buƙaci ministar ma'aikatar kula da walwala da jin ƙan al'umma hajjiya sadiya umar faruk da ta yi cikakken bayani a kan yadda za ta raba naira biliyan 729 ga 'yan najeriya gajiyayyu da marasa ƙarfi a cikin watanni shida haka zalika wata ƙungiya mai zaman kanta ta buƙaci minista sadiya da ta yi bayani a kan yadda ma'aikatarta ta zaɓi waɗanda za su raba kudaden tallafin da kuma yadda za a biya su Ƙungiyar ta Sarab ta buƙaci haka ne bayan wata sanarwa da Minista Sadiya ta yi na cewa gwamnatin tarayya za ta bayar da tallafin dubu biyar ga 'yan Najeriya marasa ƙarfi kimanin mutane miliyan dubu ashirin da hudu da dubu ɗari uku har na tsawon wata shida. A labarun ƙasashen ƙetare ƙasar Rasha ta zargi ƙasar Amurka da yi mata katsalandan bayan ta cafke wasu daga cikin masu gudanar da zanga-zangar lumana a ranar Lahadi a lokacin hutun ƙarshen mako wadda dubban mutane da dama ne suka gudanar da ita. A ƙasar Rasha ta nuna goyon bayan shugaban adawa Alexei Navalny da ke tsare a gidan kasu. Fiye da mutane dubu uku da biyar ne suka fito domin aiwatar da zanga-zangar a faɗin ƙasar ta Rasha, kuma wasu da dama sun sami raunuka a wata taho gama da suka yi da jami'an tsaro na Moscow, babban birnin ƙasar Rasha. bayan shugaban 'yan tawayen ya nemi da a gudanar da zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin shugaba putin da ya kwashe shekaru ashirin a kan karagar mulki yanzu kuma zan da ku da nazifi abubakar zaki domin jin labarun wasanni Rahama sannu da kokari da sada ni da masu kallon mu inda muka sake haduwa a dandanin labarun wasanni na gidan talabijin na Standard Voice. Dan wasa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich, Manuel Neuer ya kafa sabon tarihi a gasar cin kofin Bundesliga bayan ya hana 'yan wasar kwallon kafa na Schalke zura kwallo a raga a ranar Lahadin da ta gabata. Ɗan wasan mai tsaron raga mai shekaru 34 da haihuwa an zaɓe shi a matsayin zakara wanda ya fi kowa hazaƙa daga cikin masu tsaron raga na shekarar 2020 inda ta gabata tun bayan tsohon ɗan wasa mai tsaron raga na ƙungiyar Bayern Munich na ƙasar Germany wato elibakan dan Ɗan wasan kan ya yi ƙoƙarin buga wasa 557 a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich da kuma Gus Reda kafin ya kai matsayin da yake mai tsaron raga na ƙasar Germany wato Nema ya hau matsayin ne bayan ya buga wasa 423 a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich da kuma tsohon kulob ɗin shi na shalki. A ranar Lahadin da ta gabata nema ya hana ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Southsider katabus a filin wasa na birnin gelshen kitchen Ɗan wasan nema ya ce yana fatan kada a cire ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta shalke daga jerin masu buga wasa sakamakon rashin ƙoƙari kamar yadda ya faru a baya bayan sun buga wasa da bayan munich a shekara ta 2011 da ta gabata labarun wasannin kenan nazifi abubakar zaki na barku lafiya iya abin da muka kawo muku na labaran SVTV na wannan lokaci kenan amma kafin ne sallama da ku ga bitar muhimman kanun labaran Gwamna Matawalle ya jajinta wa yankunan da 'yan bindiga suka kai hari a kwanan nan a jihar Zamfara. Shugaban Majalisar Dokoki na jihar Zamfara ya buƙaci ma'aikatan majalisar da su kasance masu sadaukar da kai ga ayyukansu. Rundunar mayakan sojin sama ta ƙasar nan ta yaye jami'anta shida. a fagen kasuwanci da masana'antu kuwa Ƙungiyar Sarab ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta bayar da bayanai akan yadda za ta raba naira biliyan da da ɗari bakwai ashirin tara ga 'yan Najeriya marasa ƙarfi. A labarun ƙasashen ƙetare ƙasar Rasha ta zargi ƙasar Amurka da yin katsalandan bayan ta cafke masu bore biyar a ƙasar. A labarun wasanni kuwa, ɗan wasan ƙwallon ƙafa mai tsaron raga na Bayern Munich ya kafa sabon tarihi a gasar Bundesliga. A madadin abokan aikina da suka ni shirin ya zo gare ku, musamman shugaban sashen labarai da al'amari da kullum, Malam Ibrahim Garba Tunauni Rama Ibrahim Dosara na barku lafiya.